Al'ummomin matasa yau ma muna wata majalisar matasa su kuma bayyana mana irin sabbin kalmomin su. To idan aka ce kiyakiya ana nufin mutum kamar dai irin ya fi burutsa haka da yawa. <laughs> Aika Ok na kamar a ce ya fiya sakin layi ya fiya up and down ne jagaliya shine menene harkar dai da bata kulla dai keken bera dai kawai. wane ne keken bera kalma ce dai ya ma zan ce miki kalma ce dai da idan aka ce miki keken kalmar da ba gaskiya ba kenan ƙarya eh kawai dai ta kasance under probability hmm, shi ne ke bera eh yawa kuma haka yawa shi ke kuma eh, idan aka ce credit hmm. ana nufin mace kama a university hmm. dan aka zo aka ce ba ba ka ga credit din can za ka yi kariyan zai ce din sa wanne ne 3 credit unit ne ko 2 credit ne ko kuma 6 credit ne sai a gaya mai umma 1 credit ne to sai ya tare eh, inda ku tafi imanin fashin baki kamar aka gashi kana load ne ko menene eh. kai mana bayani dala dala yanzu ka to kamar yadda yake gani za a ce mai inda fita to 2 credit ne ko 3 credit ba gane inda fita ba to in ta yi in ta hadu, in kuma ba fita za a ce to ba ba fi wannan one credit ne ko kuma ba fita one credit kenan ko da ya eh. je ya yaɗa manufa ba za ta saurare shi ba eh. Eh. haka fa to su jarmai da fatan ba a damawa da keken bera Thank you.